This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a sha hudu ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. wata kotun isra'ila ta tabbatar da ci gaba da dakatar da watsa labaran aljazira mallakin kasar qatar na karin kwanaki 35 a isra'ila kif da moscow sun kai har-haren jirage mara matuka da makamai masu linzami cikin dare wanda ya sanadiyar jikkata mutane da dama a yankin ukraine kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙungiyar mayakan rsf a sudan su dakatar da mamayarsu a arewacin babban birnin darfur el fashir to kanu labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kotun kolin jamhuriyar nijar ta tuɓe ma hamɓararren shugaban ƙasa muhammadu bazum rigar kariya don yiwuwar gurfanar da shi don mun ɗauki wagga shari'a kuma ƙungiyar lauyoyi masu kare shugaba muhammadu bazum insha allahu za su yi dogon bayani bayan wanga mu kun sa ai tambayoyi biyu ne suka suka sa akwai juju wanda ya ce yana so a ɗaga kare shugaban ƙasa don ya tuhume shi za kuma a ji cewa wasu 'yan bindiga waɗanda ake kyautata zaton mafasa ne sindira babban birnin tarayyar najeriya abuja kafin sojoji da 'yan sanda su fatattake su. abin da ya cancanci yabo ne duk da yake da an bi shawaran da muka kawo mai yiwa kila da har ba a kai ga kawo harin ba ba a wuce sati biyu ba da bayanai suka shafe kafafen yada labarai na cewa lalle akwai wata kungiya da ta taso da niyyar cewa za ta kawo hari ma birnin tarayya abuja kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda Hassan mai na kaina ke gabatarwa inda yau shirin zai leƙa masarautar sarkin kyabun jega za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum ta fatan an ne lafiya. Ga labaran duniyar kamar yadda muka same su. Wata kotun Isra'ila ta tabbatar da ci gaba da rufe kafar watsa labaran aljazira mallakin kasar qatar na karin wa'adi kwanaki 35 a farkon watan da ya gabata ne aka katse yada labaran aljazira wacce ke watsa labaranta a harshen larabci da turanci a isra'ila na kwanaki 45 a wa'adin farko gwamnatin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ta daɗe tana samun tankiya tsakaninta da aljazira lamarin da ya daɗe ta'azzara tun bayan lokacin da aka fara yakin gaza a watan oktoban bara kif da moscow sun kai hare-haren jirage mara matuka da makamai masu linzami cikin dare kamar yadda jama'ai suka shaida yau juma'a mutane da dama sun jikata a ukraine sannan an lalata wani wuri inda ake adana mai a wani yankin rasha da ke kan iyaka bangarorin biyu sun kara zafafa hare-hare ta sama a yankin kan iyaka cikin 'yan kwanakin bayan nan inda kif take harin matatun man rasha sannan ita moscow kuma take kai hari don kare kanta rasha ta ce ta kakkabo jiragen ukraine mara matuka 87 wanda 70 daga cikinsu aka auna yankin kudancin rostov inda ya kasance cibiyar sojojin rasha na kitsa kai hare-hare kif ma'aikatar tsaron ta ce daga cikin jirage mara matuka 70 ɗin da ta kakabo a rostov shida a yankin horsk da voronezh sannan biyu a kowane yankin volgorod da belgrade wanda ke kan iyaka da ukraine kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ta buƙaci dakarun rsf su dakatar da mamayarsu a arewacin babban birnin darfur el yayin da suke shirin kwace ikon birni na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon sojojin sudan a yankin darfur kwamitin ya yi amfani da daftarin yarjejeniyar zaben da aka yi wanda aka samu sakamako goma sha hudu da babu rasha ta ɗau kujerar naƙi. The adoption of this resolution sends a clear message wakiliyar burtaniya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya barbara woodward ta ce sakamakon zaben saƙo ne kwamitin ya umarci rsf da ta dakatar da mamayata el fashir ba tare da bata lokaci ba a sannan bangarorin biyu su janye kai wani hari birnin zai zama babban bala'i ga mutane miliyan 1.5 da ke neman mafaka a birnin dole ne a kawo ƙarshen wannan mummunan rikicin na rashin adalci in ji woodward nan take ba a tabbatar da ko bangarorin biyu za su yi aiki da umarnin kwamitin ba. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda kotun kolin ƙasar ta tuɓe rigar kariya ma hambararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazan da ake ganin sharar fage ne na gurfanar da shi gaban kotu hamid mahmud Garika. Ba tare da ɓata lokaci ba ne kotun kolin Nijar ta tube wa hambararren shugaban ƙasar Nijar bazu Muhammad rigar kariyarsa a zaman da ta yi a wannan Juma'a a birnin Yamai, kamar yadda hukumomin mulkin sojan Nijar suka nema a wajen ta, lamarin da ya buɗe kofar gurfanar da shi a gaban kuliya. mahukuntan na Nijar na zargin bazun Muhammad da cin amanar kasa ɗaukar nauyin ta'addanci da kitsa yi wa kasar zagon kasa Bayan zaman kotu na wannan Juma'ar ɗaya daga cikin lauyoyinsa Ul Salim Sa'id ya ce suna nazari kan wannan hukuncin kuma za su mayar da martani ta cikin wata sanarwar da za su fitar. Kamar yadda kuka gani tare da mu yau kotu ta ɗauki hukunci wanda ta cire rigar kariya wanda doka ta ba Firistan shugaba Muhammad Bazum. Don mun ɗauki wagga shari'a kuma ƙungiyar lauyoyi masu kare shugaba Muhammad Bazum insha Allahu za su yi dogon bayani bayan wanga sakamako kun san ai tambayoyi biyu ne suka suka sa akwai juju wanda ya ce yana so a daga kare shugaban kasa dan ya tuhume shi shi wannan tambayar shi an watsar da ita tambaya wadda aka yarda da ita ita ce wadda kamar procureur ne komisar da gouvernement yayi na yana so a daga kare shugaban kasa don yau ku ta amince da waga tambaya da yi sun daga kare shugaban kasa kungiyar lauyoyi duka wanda suke kare shugaba za mu yi abin da ake ce ma shawara reunion tunda suna da yawa za a yi reunion kuma za su fitar da sanarwa tarin magoya baya ne da masu adawa adawa da hambararren shugaban kasar bazum muhammed suka halarci zaman shari'ar cire masa rigar kariya kuma bayan bayyana sakamakon yan nijar suka soma tafka muhawara kan dacewa ko aka san haka ra'ayina bisa wanga abu na cire ma tsofan shugaban kasa rigar kariya abu ne mai kyau yin shari'a ta gaskiya a gaida hamid mahmud ana tare ne da sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga aisha da ci gaban labaran duniya wasu hotunan da aka ɗauka daga na'urar daga sararin samaniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi nazarin su ya nuna cewa yaƙi ya lalata sama da rabin filayen noma a gaza wanda suke da mahimmanci ga ciyar da al'ummar yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita waɗanda ke fama da yunwa alƙaluman sun nuna samun hauhawar lalacewar bishiyoyi filayen noman hatsi da kayan gwari a yankin falasdino inda yunwa ta bazu bayan hare-haren isra'ila na tsawon watanni takwas who ta yi gargadi a ranar laraba cewa mutane a gaza suna fuskantar mummunar yunwa da yanayi mai kama da fari wani rahoto ya gano cewa yankin kudu maso gabashin asiya tana fuskantar samun hauhawar bude cibiyoyin damfara ta intanet waɗanda ke sanadiyar mutane suna asarar biliyoyin dala rahotannin da aka yi wa take transnational crime in north east asia wanda cibiyar nazarin zaman lafiya na amurka ta wallafa a watan mayu ya nuna cewa ana samun karuwar barazana da kamfanonin damfara ta yanar gizo suke haifarwa ga zaman lafiya da tsaro a duniya rahoton ya kunshi bayanai akan cibiyoyin damfarar da suke aiki a fadin yankin wanda ya hada da myanmar cambodia da laos sannan kuma da hannun gungun kungiyoyin aikata laifuka na china a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bari mu sake waiwayar rahoto kamar yadda aka ji wasu 'yan bindiga goma sha biyar waɗanda ake kyautata zaton mafasa ne sun tare a radu da ka suka dira babban birnin tariyar najeriya abuja suka kai hari caji ofis ɗin 'yan sandan abaji da kuma bankin facebook na abajin kafin daga bisani sojoji da 'yan sanda suka tunkare su daga Abuja ga hassan mai na kaina da rahoton a yammacin jiya ne dai wasu gungun 'yan bindiga kimanin su goma sha biyar suka kai wani mummunan farmaki a caji ofis na karamar kumar abaji da ke nan yankin babban birnin tarayya abuja da kuma kan wani bankin kasuwanci da ke cikin garin kwamishinan 'yan sandan birnin abuja sifi benef igwe da tallafin wasu sojoji masu gadin fadar shugaban kasa sun isa garin inda suka bi 'yan bindigar kuma aka yi musayar wuta tsakanin bangarorin biyu kakakin 'yan sandan babban birnin tarayya subritandan 'yan sanda jose ade ta ce sun samu nasarar taske 'yan bindigar guda uku waɗanda suka samu raunuka biyo bayan samun su da harsasai suka yi sannan mutanen gari kuma sun kone ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin a daidai lokacin da harbin bindiga ya kwantar da shi 'yan sandan sun harbe har lahira jagoran gungun 'yan bindigar kana su ma bangaren su dan sanda daya ya rasu masanin tsaro dr kabiru adamu da ke yaba wa jami'an tsaron ya ce amma duk da haka akwai sakaci a bangaren jami'an tsaro wannan yunkuri da rundunar 'yan sandan birnin tarayya da sojojin da ke kare birnin tarayya suka yi abin da ya cancanci yabo ne duk da yake da an bi shawaran da muka kawo mai yiwa kila da har ba a kai ga kawo harin ba ba wuce sati biyu ba da bayanai suka shafe kafafen yada labarai na cewa lallai akwai wata kungiya da ta taso da niyyar cewa za ta kawo hari ma birnin tarayya abuja to kullum abin da muke cewa shi tsaro ana yin shi ne mataki-mataki abin da muke cewa in ka aza daya to ya zan akwai wani haka ko da misali an samu an wuce gudan zai ga daya ya tsayar da shi matakai guda shidda ne ake sakawa a tsaro mun ba ma shi minista na birnin birnin tarayya shawara ya diba tsari da ake da shi na tsaro a birnin tarayya ya a tabbatar da cewa wa'annan ababen guda shidda akwai su a kowane ɗaya daga cikin yanki yankuna da ake da su a birnin tarayya kuma abu na biyu muna da labarin cewa akalla mutum hudu aka kashe harin bancin shi shugaban kungiyar da kuma dan sanda da aka ce an kashe akwai mazauna ƙauyukan nan guda biyu wanda abin ya shafa to kaga irin wannan gaskiya akwai buƙatar rundunar tsayin sanda suna fitar da jawabi irin haka su yi jaje kuma su nuna nadama da cewa abin ya shafi 'yan ƙasa irin haka nan. Na tambayi mai bibiyar al'amuran tsaro a Najeriya Basharu Altine Yawo Isa ko mai irin wannan aika-aika yake nunawa a shanin tsaro na babban birnin tarayyar Najeriya? Wannan ba komi ba da shika nunawa ille har yanzu shina nuna akwai sauran na akaba ga irin matsaloli na tsaro cikin wannan kasa musamman shi babban birnin Abuja wanda shika fuskantar barazana akai-akai na ainihin harin 'yan ta'adda da 'yan bindiga iri-iri. Wannan birnin na Abuja kowa na ciki an yi lokacin da aka zo aka wasa gidan yarin kuje wannan birni na Abuja. An shigo cikin cikin birnin Abuja a yi ta'addanci ainihin kala-kala cikin wannan birni. An tara matahiya daga Abuja zuwa Kaduna a yi ta'addanci. An shiga wurare wanda yake cewa a ba a tsammanin a shiga na jami'an tsaron sojoji da 'yan sanda iri-iri Abuja da kewaye a yi ta'addanci. So wannan ba wani abin mamaki ba ne Malam Hassan. Ille dai wannan al'amari shina nuna irin yadda an kaci ƙauyuka, irin yadda an kaci birane, irin yadda hitinan yanzu take hararen babban birnin tarayya Abuja. Domin idan ba kare da ƙauyuka ba idan ba kare da birane waɗanda ake waye ba ai ka ga birnin tarayya ba za a harare shi ba irin yadda 'yan bindiga yanzu ke harara ta yi. Matsalar tsaro dai a Najeriya abin sai ɗaukar wani sabon salo yake yi. A watan jiya kaɗai sama da mutum dubu ɗaya da casa'in ne 'yan ta'adda suka sace a sassa daban-daban na ƙasar. A cikin wani adadi kuma Abuja ne ta zo na bakwai kamar yadda alkalaman kamfanin tsaro na Bikon Intel ke nunawa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, ashirin da biyar, da kuma da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA a kan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. jama'a masu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga sake kasance mu da ku a cikin shirin da dangari shirin da dangari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ya kawo muku a kowane mako sunana lamidu abubakar sakkwato kuma a wannan karo a sashen hausa na muryar amurka ya kawo ziyara a masarautar sarkin kabin jega muhammad arzika bawa kuma yanzu haka muna tare da mai martaba mai martaba barka da wannan lokaci ya barka dai lamido to sashen hausa na muryar amurka zai so samun bayani a cikakken tarihin wannan gari mai albarka na jega ko kuma wannan masarauta to wannan masarauta ta samu asuli ne tun ga sha'anin jihadi na shehu usman bin fode wanda ya jagoranta wanda yake abdulsalam da gimbana su ne suka haɗu aka yi wannan jihadi din bayan kare dan shi mallam buhari shi ya zo kawo jiga ya shekar bakwai da yaƙi allah ya ba shi nasara kuma kawo jiga bisa ga umarni na mahaifin shi shine Eh, malam abdul salami da gimbana bayan kafa jega da aka yi bayan yaƙi menene ya faru daga baya to ba wani abin da ya faru illa ana nana ci gaba da sha'anin mulki kuma lokacin da turawa suka zo da sauransu su kuma suka zo suka shi da nasu mulki amma kamin zuwa tura da sauransu duk ƙasar haɗe take jega da daga nan hamaye ma lokal gama hakoku duk kaka guda ne district goma sha uku da akwai kwace dai ita mun gadi ko mun gada ita wannan an ci ne da yaƙi malam buhari ka yi magana abdulsalam kamar bayan yaƙi musamman na shehu usmanu na jidda da musulunci kamar menene ya faru kuma wacce rawa ya taka to kuma yadda tarihi yake ita abdulsalami motsa wannan jihadin gaba ɗaya ne tushe kuma ƙarshen ta aka je aka bayan an kama shi a kauce da shi zuwa birnin gobe daga nan sai daga sai su shehu usman bodo da abin da aka yi kokari aka kubutar da shi aka yi jira zuwa gudu da na akan baya aka shin baya murmurar sana aka aika da canin jihadi ya tashi to bayan jihadi misali wace nasara aka samu misali ta hada kan al'umma lokaci daya to alhamdulillah ga lokacin nan do an haɗu gaba ɗaya an kawo daular usmaniya bayan rasu shehu kuma sai muhammadu bello ya hau to mu kuma kamar haka nan bayan rasu abdulsalami ne sai muhammadu eh, abin da shi malam bahad awar islami dama shi ya kawo kasar jiga kuma sai ya zama shugaba na wannan kasa ne saboda ka shi shine amiru na namu shugaba na eh, daular gimbana. tun ba wani kalubale aka fuskanta kamin yaƙi na tabbatar da daular usmaniya misali a can baya to kamar da ka sani yaƙin na jihadi ya tashi ne saboda kara abin nan kafa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an iske wasu musulmai da sauransu amma ana hada shirka da sauransu shine to aka zo aka tauhidi da shi da sunna zalla shine sanadin wannan jihadi da sauransu to kuma aka yada addinin musulunci shine yasa Allah cikin iko ne sa muke ciki da in diba a nan Najeriya da waje da sauransu duka ina ne kusa kusa ina ne addini yanke cibiya ta a yi dole usmaniya addini yanke cibiya ta yi don da kamar na jihar kebbi irin sokoto ba ka iya samun gari wanda a cikakken gari a sokoto wanda za ka ce ah, a na wani addini ba addinin musulunci ba so akwai cikin wanda ya kai shi babu ana cewa tarihin jiga ba zai kasance ba sai an taɓo kware da sauran garuruwan da suka shafi daular usmaniya eh. kamar menene karin bayani eh to kamar lokacin da aka kare jihadi aka a babin nan shi usman fodo ya ba audu salami kware kuma kware ya zauna ja tashi daga baya kuma shi babin eh, nan muhammadu buhari shi ko shi ya zo ya kawo wannan daula muhammadu buhari shine babban dan audu salami na gimbana mai mataba kamar zuwa yanzu kai ne mai mataba sarkin kabin jega kamar eh, ta yaya ake haɗa kai ta misali haɗa sarakunan ka da ka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta to alhamdulahi kamar yadda sha faɗa da sauransu aiki ne na magabata sun roƙi allah kuma allah ya karɓa kuma ga abubuwa na da ci gaba na faruwa gwarai da gaske wanda yake da ai ga district guda ne yanzu kuma muna wajen district goma sha uku kaga shi ga ne garin jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan eh, nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci jega za ga kowa yana da abin to shi ne kamar da ce roƙaƙe ne ga su mayan tsoro a kuma allah da islamu da gimbana ya ce ya yi addu'a kuma ya ga ya kudu cewa sai an san wannan gari sai an ji shi duduna ga shanin kasuwanci da shanin ilimi kuma alhamdulillahi ga abubuwan nan suna bayyana bakin gwargwado kamar mai mutaba za a iya cewa akwai wani kalubale da ake fuskanta a jega ko kuma masarauta misali da babu abin da ake abin na illa dai ba wani abu da muke fuskanta na gana wannan masarauta da kalubale bakin gwargwado alhamdulillahi ana zaune lafiya akwai umarni da ake ba su kuma masarauta ana ganin mutuncin ta darajar ta bakin gwargwado kuma an san nauyinta kuma an san nauyinta na sha'anin tarihi an san kuma girman ta na tarihi. to mai mataba jama'a na ci gaba da ba da goyon baya ga wannan masarauta da sauran masarautu kamar wani kira za ka yi ga su al'ummar jega da ma na jihar kebbi ga baki daya na ci gaba da baku goyon baya domin kwalliya ta dinga biyan kuɗin sabulu. to alhamdulilayi mu ba abin da mu sai mu kara Allah godiya shi dai allah ciki iko ne ya sa ana zaune lafiya da mutane akwai girma da mutunta tsakanin mu da su to wannan ba komai rawayin allah ne sannan kuma muna fatar muna ƙara kira ga jama'a jiga shine a ci gaba da bin umarnin allah shine abin da ce a yi a wanda ce a bari a bari shi a zama lafiya duk abin da ga allah ya hana ya ce kada a yi shi to abu ne mai cutawa wanda duk kuma ya ce a to abu ne mai kawo mai amfani ga al'umma Ah, shi a kirana sannan na biyu ah, a ci gaba da sa 'ya'ya makaranta su samu ilimi na addini da ilimi na zamani ilimi na addini domin mutum ya sanar da bautan ubangiji shi ya san abin da Allah ce a yi wanda ce a bari a bari. To jama'a kada ku shafa shirin da dan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka. kuma wannan shirin na wannan mako yana tare da mai martaba sarkin jega muhammad Arzikabawa bawa da ke jihar kebbi a arewa maso yammacin najeriya wannan shirin kuma zai ci gaba. To bayan yaƙi da samun nasarori kamar ko za ka bayani kaɗan daga cikin kila sarakunan da suka yi mulkin wannan masarauta ta eh, jega? Kamar yadda na faɗa shi dai wanda a founder na wanda wanda asasa wannan masarauta ɗin ne malam buhari na audu salami bayan rasuwar shi sai babban ɗan shi musulmu daga musulmu sai jada sai illo sai sama'ila sai janedo kaga ɗaya ne biyar kenan suka yi mulki bayan shi to tura da suka zo na ta osi janedo da su tura da suka zo sai suka ɗauko eh, modi dan iloji kamalin buhari ya yi sannan da gare shi sai a nuna sai alu karami da gare shi sai haya daga haya sai haruna na biyu da na biyu sai usmanu dan shi daga usmanu sai muhammadu dodo daga muhammadu dodo sai haruna na uku daga haruna uku sai ne ta yaya ake hada kai ta misali hada sarakunan ka da al'ummarka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta to alhamdulahi kamar yadda sha faɗa da sauransu aiki ne na magabata sun roƙi allah kuma allah ya karɓa kuma ga abubuwa na ci gaba na faruwa kwarai da gaske wanda yake da ai duk ga district guda ne yanzu kuma na wajen district goma sha uku kaga ci gaba ne garin jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan eh, nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci shi kamar da ce roƙaƙe ne ga su maya sun ru'a kuma allah abdulsalam da gimbuna ya ce ya yi addu'a kuma ya ga ya faɗi cewa sai an san wannan gari sai an ji shi duk duniya ga shanin kasuwanci da shi ilimi kuma alhamdulillahi ga abubuwan nan suna bayyana bakin gurgudu. to jama'a laifin daɗi karewa da haka allah ya kawo mu ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari shirin da ɗan gari shiri da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku a kowane mako a madadin mai martaba sarkin kabin jega alhaji muhammadu azzika bawa jega da kuma sashen hausa na muryar amurka da ma gidan rediyon jihar rivers da ya ruwa ya tsake ganin wannan shirin ya zo muku da riki wuke ni lamido abubakar sakkwato da na jagoranci shirin ke muku sallama a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. mu za kuma mu fara ne da ra'ayin rabu nuhu na bukka mai cewa tuɓe rigar kariyar hamɓararren shugaban ƙasar jamhuriyar nijar da wata kotu ta yi hakan san bai zo mana da mamaki ba masu iya magana da yana cewa ciki da gaskiya wuƙa ba ta iya huda shi ra'ayi na biye na sama'il agnes malam fatori mazaunin difa jamhuriyar nijar ne mai cewa bukatar da kwamitin tsaro na majalisar wakilai a ƙasarmu najeriya ya gabatar na cewa a saya wa shugaban kasa da mataimakinsa sabbin jiragen sama don kaucewa barazanar haɗura sakamakon gazawar jiragen fadar shugaban ƙasa da ake da su a daidai kuma lokacin da ɗan najeriya yake kukan tsadar rayuwa gaskiya ya kamata a rinka sara ana duban bakin gatari. suko nazifi ibrahim rugar malam shagari da malam ibrahim ozil da faruku mahe karoga sakkwato cewa suke <laughs> najeriya kenan duk wannan tsulla-tsullar ba mafita ba ce mafita kawai ka dawo da tallafin man fetur shugaban ƙasa tinubu shi kuma shehu adamu rijau cewa yake tabbas sallar bana ta riski ɗimbin talakawan ƙasar mu Najeriya cikin wani yanayi na bushewar aljihu ga rashin kuɗi sannan kuma ga tsadar raguna da kayan masarufi. To Allah ya kawo mana mafita kuma ya hore wa kowa abun yin hidima amin. Ra'ayi na biye na Sanusi Madattai da magarar ne mai cewa salam BOA ku faɗa wa maniyyatan aikin hajin bana musamman ma na ƙasashenmu na afirka waɗanda yanzu haka ke can a ƙasa mai tsarki cewa a yayin addu'o'insu na neman biyan buƙatun alheri kada fa su manta da ƙasashenmu na afirka domin su ma suna matuƙar buƙatar addu'a ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga malam umar kamba ya wuri da ɗan asabe mai fata ya wuri masu cewa zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro salam voa hausa muna fatan alheri ga mahajjatanmu na bana kuma muna taya su addu'ar allah ya sa a hau arfa lafiya a sauko lafiya kuma a koma gida lafiya amin da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. wata kotun isra'ila ta tabbatar da ci gaba da rufe kafar watsa labaran aljazira mallakin qatar na karin wa'adi kwanaki 35 a farkon watan da ya gabata ne aka katse yada labaran aljazira wacce ke watsa labaranta a harshen larabci da turanci a isra'ila na kwanaki 45 a wa'adin farko kif da moscow sun kai hare-haren jirage mara matuka da makamai masu linzami cikin dare kamar yadda jami'ai suka shaida yau juma'a mutane da dama sun jikkata a ukraine sannan an lalata wani wuri inda ake adana mai a wani yankin rasha da ke kan iyaka bangarorin biyu sun kara zafafa hare-hare ta sama a yankin kan iyaka cikin 'yan kwanakin bayan nan inda kif take harin matatun man rasha sannan ita moscow kuma take kai harin gayya kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ta buƙaci dakarun rsf su dakatar da mamayarsu a arewacin babban birnin darfur el fashir yayin da suke shirin kwace ikon birni na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon sojojin sudan a yankin darfur kwamitin ya yi amfani da daftarin yarjejeniyar zaben da aka yi wanda aka samu wanda goma sha hudu da babu rasha ta hau kujerar naƙi wasu hotunan da aka ɗauka daga sararin samaniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta yi nazarin su ya nuna cewa yaƙi ya lalata sama da rabin filayen noma a gaza wanda ke da mahimmanci ga ciyar da al'ummar yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita waɗanda ke fama da yunwa alƙaluman sun nuna sama samun hauhawar lalata bishiyoyi filayen noma da noman hatsi da kayan gwari a yankin filistino inda yunwa ta bazu bayan hare-haren isra'ila na tsawon watanni takwas wani rahoto ya gano cewa yankin kudu maso gabashin asiya na fuskantar samun hauhawar buɗe cibiyoyin damfara ta intanet waɗanda ke sanadiyar mutane suna asarar biliyoyin dala rahoton da aka yi wa take transnational crime in north east asia wanda cibiyar nazarin zaman lafiya na amurka ta wallafa a watan mayu ya nuna cewa ana samun karuwar barazana da kamfanonin damfara ta yanar gizo suke haifarwa ga zaman lafiya da tsaro a duniya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na gaba wato yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda tafiya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu Mayi da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. والسلام